yau اكفنا سرارا وجنبنا خطاها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 26 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai 31 a har gidan wata kuma ga watan biyar tara. yau ya jama'a musulmi muna ban kwana da habibi habibukum ramadan al-karim ramadan al-sharif shahar al wal-ihsan shahar rahmati wal-ghufran ya al'umma bayin Allah wanda muke ɗauke da azumi a bakinmu ga wannan wata naku mai daraja mai alfarma yana tattara kayansa yana gabda ya koma muna cinye wannan sati ba za mu sake hudu ba a ramadana ba ramadana ya tafi da alkhairansa ramadana ya kwashe rahamarsa ramadana ya nada tabarman gafararsa in ka samu ka samu in ka yi hasara ka yi hasara watanku mai cike da alkhairi mai cike da nagarta mai cike da albarka yana mana bankwana muna roƙon Allah kamar yadda ya yassare mana muke azuntarsa Allah ya yassare mana ya anshi ayyukan da muka yi ya Allah ka sanya ramadana ya mana shaida ba ya shaida a kanmu ba al'umman musulmi a lokacin da muke ban kwana da ramadana muna gaya wa junanmu mu kyautata ban kwana tsakaninmu da shi mu ninka ijtihadi a yininmu da dararenmu mu yawaita salloli mu yawaita tilawa mu yawaita ambatan Allah jalla jalaluhu mu yawaita sadaka mu yawaita alkhairi inda hali mu yawaita buɗe bakin masu azumi da abin da za su ci su sha ya inganta imamu Musulun ya ruwaito أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره يكن يتسيوان mai yin daka ya zage dantse a goman ƙarke yayi yi ibadar da baya yi in ba a wannan goma ta ƙarke ba sallallahu alaihi wasallam jama'an musulmi ga dausayin aljanna ga aljannan ta yi kwalliya ga wani iska mai daɗi na rahaman Allah ya taso gashi nan yana sauka ina gafili ya faɗaka ya gaggauta zuwa cin wannan garatsa ina wanda ya takaita ya zage tsaye ya mara ya zabura ka a yi ba shi ko tsera ake dokin da ke gaba in ya kusa kai target to yakan ƙara ƙwazo ne to aski ya zo gaban goshi mai bacci ya falka gafalalle ya motsa wanda ya takaita ya zabura al'amarin ya wuce yadda muke zato wata muke cikinsa wanda aka saukar da alkur'ani wata muke cikinsa wata rahama da gafara wata muke cikinsa in ka dace da dare ɗaya na lailatul qadari ya fi kashi daren wata dubu kana ibada a cikinsa shekara sama da tamanin da uku wata muke ciki dare ɗaya Allah ya ce in kai ƙiyamun lailinsa kana mai imani da neman sakamako daga wajensa an gafarta maka duk abin da ka gabatar na zunubanka kamar yadda imamul buhari ya ruwaito riwaya ta abu wallahi wanda ya sakaci wannan dare ya kukkuce masa a shekarun baya ya yi hasara taico mu yi ta'aziyya ga wanda bai ba wannan dare muhimmanci ba a yau da sauran abin da ya yi saura na rayuwarsa sai ka yi haƙuri da daɗin bacci sai ka yi haƙuri da fitinar kasala sai ka dage ka kafa dugadiganka wajen bauta ma mahalicinka ka zama mai himma maɗaukakiya duk wani abin da zai kama ka yankewa barin bauta ma Allah ka yi watsi da shi mu zamo kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a bayan Allah kwibin jikinsu tana nisanta daga shimfiɗansu kuma barin shimfida suna bauta ga Allah suna roƙon Allah rahama suna fatan rahamarsa suna tsoron azabarsa ya ku ibadallah mu daina jayayya mu daina gaba mu daina ƙiyayya mu daina sa'in sa a tsakaninmu don akan kau da rahama barinmu wata rana annabi ya fito zai gaya masa habbai lailatul qadar sai ya samu suna ta jayayya ana ji dadi ya ce fash harashi li bi lailatul qadr fatalaha fulanin wa fulanin fa amma sai na iske na fito in gaya muku yaushe ne lailatul Qadar? sai na sami wane da wane suna ta hatsaniya sun ki daidaita junansu Allah sai ya ɗauke lailatul ƙadar ya boye Imam Bukhari ya rawaita jama'an musulmi mu yi ƙoƙari mu raya sunan itikafi domin sunnan itikafi babban al'amari ne a rayuwar musulmi idan kana neman magani shafiyan ga duk cututtukan zukata ka yi itikati don za ka zama kamar mala'ika ne ba kasuwanci ba ziyara ba jana'iza ba ɗaura aure ba a yadda ka yi aure ba ba a yadda ka ɗaura ma wani ba gaba ɗaya daga sallah sai karatun alkur'ani sai hailala sai kabbara sai tasbihi Suke nan ka zama kamar mala'ika ashe wannan wani babban al'amari ne jigo wanda Allah ta hanyar wannan yake tsarkake zukatan bayi jama'an musulmi ku nemi lailatul qadar ta hanyar itikafi da sauran ibada ku ci gajiyan waɗannan kwanaki da suka yi saura mafi yawan ramadana ya tafi babu ɗayanmu wanda yake da tabbacin shin wannan ramadana zai sake samun mu a shekaru na gaba ko ko za mu kasance cikin wani rami mai duhu ƙasanmu ƙasa samanmu ƙasa ƙeganmu ƙasa hagunmu ƙasa Allahu akbar ba ka da wani abokin hira to yi hira da bauta ma ubangijinka cikin sallah sai ka samu abokin hira in ka mutu kasance ka ɗebe da kewa da karatun alƙur'ani sai a ɗebe maka kewa a cikin ƙabarinka kada ka kuskura ka ɓata wannan darare naka da wasu abubuwa munana wanda suke haifar da baƙin ciki da damuwa waɗanda suke gurɓata ƙwaƙwalwa da tunani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi ya koya mana amma a yau wasu yanzu suke yi itikafi a shagunansu da kantunansu da kaiwa da komowa a kasuwannin duniya ba su da lokacin da za su yi ko da raka'a biyu ne yanzu wasu suke nasu yi wajen hira da ɓata lokaci wajen kallon abubuwa na alfasha ta satellite ta intanet da sauran hanyoyi na sadarwa wanda a yau sun zama mana alaƙaƙai mai ka gabatar don gobe kiyamarka mai ka gabatar don duhun ƙabarin da za a sa ka zauna me ka gabatar a farfajiyar kiyama wanda za a yi maka rahama mai ka gabatar don neman tsarin shiga wuta da zurfinta Mai ka gabatar don fatan samun aljanna da darajojinta jama'an musulmi a yi abin da Allah zai ji daɗi ya ansa salafus salih magabatanmu na ƙwarai sukan dage iya iyawansu idan sun yi aiki na alkhairi su kammala shi da kyakkyawan aiki da fatan alkhairi idan sun yi aiki na alkhairi sukan girgiza su tsorata ko Allah ya ansa ko ya watso musu su ne Allah ya ba da labarinsu yi'utuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un duk abin da aka ce su yi sun yi amma haka zukatansu ke karkada tana hawa tana firgici cewa za mu koma zuwa ga ubangiji ya mana hisabi ko ya ansa ko bai ansa ba suwa ne ne Allah ke ansan nasu Allah ya yi bayaninsu inna ma ya taƙabbalin lahumin almuttaqin Allah yana ansa ne kawai daga masu taƙawa masu kiyaye halal ba su fada ma haram da ni da ku Allah ya hada mu cikin su wayo ina ma na san wanda Allah ya anshi nashi ya sha munna in taya shi farin ciki Allah ka an san mana ina wanda aka watso masa ibadarsa ba a so mu taru mai kaice-kaice mai masa ta'aziyya Allahu akbar Allahu akbar Allah ka an san mana ka kyautata mana ka yi mana rahama ka gafata mana ka yadda da mu ka ba mu kyakkyawan sakamako ya kai wanda aka fatattake ka saboda sabonka, da rafkannuwanka da hasararka wallahi musibarka ta wuce yadda mai zato yake tsammani sannu bawan Allah yaushe za a gafata maka in ba ka yi abin da aka gafata maka a wannan watan ba yaushe za ka yi aiki a ansa idan har lailatul qadar ma an yi watsi da aikinka yaushe za ka tuba idan ramadana ta zo ba ka tuban ba yaushe za ka kyautatu ka daina aikin jahilci ka fita barin gafala ko ka samu yardan Allah maza maza ka tuba zuwa ga ubangijinka ka yi istidrakin waɗanda suka tsere domin kai ma ka samu abu daga Allah jalla jalalu ka yi kuka ka koka akan kwarakwaranka da laifuffukanka wala Allah Allah ya haɗa ka da ‘yan mun jama'an musulmi idan Allah ta'ala ya ƙaddara rayuwa aka riski ranar sallah to mu nuna godiya ga Allah tili da ya ba mu ikon kammala azumin adadin kwanakin ramadana mu yi kabbara ga ubangijinmu mu fitar da zakkan konanmu, mu fitar zuwa idinmu cikin farin ciki da munna da falalar da Allah yi mana da rahamarsa muna masu godiya ga ni'imar muna masu nisantan aikata abin da zai fushi da mu mu sani idin nan sunna ce kuma tana kunshe da sunnoni da ladubba masu kyau yana da kyau mai manuniya domin a kiyaye in za a zo na daga ciki kai ta yawaita kabarbari ta ranar da aka ce yau daren an ga wata har ai sallar idi subhanahu wata'ala ya ce da mu wali tukmilul iddata wal tukabbiru Allah alama hadakum wa la'allakum tashkurun amma ku wannan ni'ima don ku cika lissafin watan Ramadan ku azubce shi cip cip cip domin ku rinka kabar bari kuna nuna godiya da yabanku ga Allah bisa abin da ya shirya da ku don ku zan masu yawan godiya gare shi jama'an musulmi haka nan ana son ka yi wanka don sallan idi ana son ka sa tufanka mafi kyau inda sabo madalla in babu a samu wanda ya fi kyau a wanke a goge a bulbula mashi turare ana son a wannan idin ka ci wani abu kafin ka fito daga gidanka don ka gane ba ramadana ba ne kai ta haddisi bi Imacin lafi ko da ko ɗayan dabino za ka samu ka haɗiya in har ma dabinan za ka ci ana so ka ci wuturi uku ko biyar ko ɗaya ka ci yayi ka sunanci da sunnar rasulullah sallallahu alaihi wasallam cin sunna ne wuturin sunna ce ana son bayyana kabarbari lokacin da za ka zo idi ana son hanyar da ka bi in za ka zo in za ka koma ka canza ana son yin sallar idi a falali musalla kenan domin ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya halatta a yi a masallaci musamman zarafin lalura ana son a fita da mata su je idi tsofaffinsu matan aurensu zawarawansu 'yan matansu da yaransu ana son fita da yara ko ma yaya suke haka sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar hatta matan da suke al'ada ana son su zo idi sai dai su ware kansu can nesa da masu sallah ana son a yi barka da sallah jibairu bin nufair ya ce ashab na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun gamu da juna ranar idi sukan ce ma junansu ƙabbalallahu minna wa minna hatib bin hajj ya ce itinadin wannan ruwaya mai kyau ne musulmi mu ji tsoron allah mu roƙi allah faladarsa a ƙarshen wannan wata وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi da bauta wa Allah ku yi gaggawan shigewa gidan aljanna wanda Allah mahalicinku ya tanaza mai fadin sammai da kasai an tanaje ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanni falalan Allah ne wannan yana ba da ita ga wanda ya so Allah ma'abocin falala ne wallahi kada ka zama mahaukaci yadda za ta tukka dare ta walwale tabbas na ga canji game da kai a ramadana da ba a tsara hamsu salawati cikin jama'a yanzu kana yi da ba ka zama wajen karatu yanzu kai ke soma zuwa sai an tashi da ba ka nafila faralin ma sai a hankali yanzu hatta rawihi kake yi to kada ka koma ruwa bayan ramadana ka yi sassaka walwale ahim ahim sannan mu nisanci sabo in har Allah ya anshi aikinmu da me za mu yi saka masa in muka saba masa wannan shine godiya godiya za mu yi in kuma bai anshi namu ba Allah ka an san mana idan muka koma muna sabo wannan shine aikin masu tsoron azaban Allah to sani idi ba kwalliya da rawa ba ne jin tsoron Allah ne da takawa da aikata alkhairu. da yawa musulmi sukan fada cikin sako da munanan ayyuka a ranar idi har ai sallah ma ba su san an yi a zuhur ba wasu su je su sha kayan maye wasu a buɗe hotel-hotel da gidajen rawa jairai su haɗu anidai su haɗu a ta fasikanci wani kuma in ya zauna yana kallo a satellite ko yana mutsa wayarsa yana kallon ashararanci har sai ya manta ma me yake yi mata a fita da dabar da tufatan in cikin tafiyarka Allah ka maimaita mana watan alkur'ani